أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar goma ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 439 wadda ta yi daidai da ranar 28 ga watan ɗaya shekara ta 2018 ta miladiya za mu tashi darasi na 62 a cikin karatunmu na sahihul bukhari na alhafiz al'imam abi abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahmatullahi alai za mu tashi babi na biyu a cikin kitabul hair babu ghaslil ha'ibi ra'asa zaujiha wa tarjilihi na'am shine ai shine babin aiko na'am ko a wajen ku na uku ne Na'am, babu السميع ha'izi, من الشيطان الرجيم بسم babi akan wankewar mace mai haila ga gashin ga wato kan mijinta watar jilihi da kuma taje shi wato mai haila ta wanke gashin mijinta ko ta yi masa wato kum ta taje masa kan nasa menene hukuncin wannan matsala na'am na'am عن إشارة بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا na'am wannan hadisi ta hanyar imam malik ibn anas imam al-bukhari ya rawaito shi daga muwadda din abdullahi ibn yusuf at-tinnisi ah, daga aisha tace kuntu urajjilu ra'sa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina taje kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana ha'id alhalini ina haila na'am ah, bari sai mu karanta ɗaya hadisin sai mu bayanin masail da suke ciki na'am na'am shine wanda ake ce masa alfarra razi hisham ibn yusuf na'am as-sanani na'am ibn jurayj imamu ahli makka abdul malik ibn abdul aziz ibn jurayj na'am daga urwata shine ibn zubair cewa shi urwa an tambaye shi mace mai haila za ta iya min hidima ko za ta kusance ni ko kuma mace za ta kusance ni alhali tana cikin janaba sai urwatu ya ce dukkan wannan abin mai sauƙi ne a waje na? kuma ko dukkan wannan za ta yi min hidima wato da mai hailar da mai janabar kuma babu laifi ga wani akan yin wannan wato babu laifi akan yin sa wato halal ne sai ya ce aisha ta bani labari sallallahu alaihi wasallam cewa ita ta kasance tana taje kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya ha'id alhali tana haila wa rasulullahi alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan rana da take taje masa kan tana haila mujawirun fil masjid yana itikafi a cikin masallaci yudni yana miƙa yana kusantar da kansa gareta. alhali tana cikin ɗakinta sai ta taje masa alhali tana haila na'am wannan hadisin kun ga shine abinda Buhari ya masa tarjama mace mai haila ta wanke gashin mijinta wa tarjilihi da kuma ta taje shi batan wankin gashi bai zo ba a wannan hadisin ai batan wankin kai bai zo ba amma sai yayi ilhaqin sa da sai yayi ilhaqin sa bil ko kuma ishara ga hadisin da zai zo a nan gaba a babin mubasharatul ha'ib kuntu agtasilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam min inahin wahid wa kilana junub domin mai janaba da hukuncin mai haila duk ɗaya ne to wannan sai da kuma yake cewa wa kana wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takif fa aghsiluhu wa ana ha'id yana miƙo da kansa zuwa gare ni wanke alhali yana haila alhali ina haila to kaga tajewa da wankewa duk ma'anar su ɗaya domin hannu ne dai yake hannu zai taba gashin saboda haka buhari ya ambace shi bil qiyas ko kuma bisa al'adarsa domin yayi ishara ga wata riwayar da ta zo wadda bai ambace ta ba anan domin baya so ya ci maimaita hadisi ɗaya sai kawai ya kawo hadisi wannan riwayar domin yayi ishara ga cewar idan ma bata tabbata bin nafsi ba ta tabbata da qiyasi domin babu bambanci a cikin ma'anar guda biyu shine mace mai haila ba na jasa ba ce jikinta kuma hailarta ba a hannunta yake ba saboda haka dan ta taba jikin mutum bai na jasa ta taba shi ba wata ga jikin mutum bai zamanto jasa ta taba shi ba shine Masudin bukhari to kuma wannan ya nuna masail na farko matsalar hidimar mace ga mijinta mace za ta yi hidima ga mijinta an wannan da yardarta idan mace ta yarda za ta yi mata hidima amma ba wajiba ne akan ta ba yin hidima ba wajibi ne akan ta ba a bisa mashhurin maganar malamai abin da yake wajibi akan ta shine ta ya zamanto kan cewa ta ta ba da ta ba ma mijinta dama ga kanta kuma ta lubinci gidansa ba ta yi ba ta yi fefe ba eh. ba ta yi fefe ba ba ta yaji ba <laughs> kamar wanda suke cewa wai na yi masa fefe na shine wannan shine wajibinta akan wajibinsa kanta amma kai masa hidima wannan da yardarta saboda aka in ta ki yarda ba za a tilasta ta ba akan yin wannan sai dai za ta samu alhairi mai yawa idan ta masa wannan hidima kuma wannan shine al'adar matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wace mace ce ko ba za ta so ta koyi da matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba da irin su Fatimatu binti Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to sannan wannan hadisin ya nuna kan ya nuna matsayin Urwa Urwa ta bin Zubair ɗaya daga cikin fuqaha us da aka yi masa tambaya akan wannan ya amsa da cewar dukkan wannan abin babu laifi mace ko tana haila ko tana janaba za ta iya taɓa jikin mijinta babu komai akan wannan sai ya kafa hujja da hadisin aisha al'ada su kenan cewa idan sun faɗi matsala sai su faɗi hujja wannan kuma wato hatta hatta waɗanda suke ƙauyawa ma su ma sun san haka ake yi wataran wani ba ƙauye ya zo ya samu sufiyan ibn uyaina imamu ahli makka ya ce matata ta yi ihrami da hajji amma sai ta haila ne za ta yi sai ya ce ta yi duk abin da mai hajji yake yi amma kada ta yi tsawafi ga ɗakin Allah sai ya ce mata halmin ƙuduwa akwai wanda ake koyi da shi akan wannan magana sai ya ce aisha radiyallahu anha haka ya same ta sai ta ta yi duk abin da mai hajji yake yi sai dai ba ta dawafi da Allah ba da ɗaki ba sai ce halmin balag ai za ga Aisha ba ina ka samu ina ka samu bayanin me yasa duk da kai zuwa gare ta sai ce haddathani Abdurrahman ibn al-Qasim an abihi an Aisha ka gani ba kauye ne fa yake wannan yace haka kawo isnadi <laughs> to haka ilimi yake a farkon musulunci shi yasa komai ake yin da hujja komai ake yinsa da riwaya hatta kauyawa sun san haka ilimi yake to shi yasa urwa da ya faɗi wannan maganar sai ce ni aisha aisha ta bani labari sannan ya faɗi madogararsa shine aikin aisha ummul mu'minin radiyallahu anha wa ardaha to a cikin wannan hadisin kun ga ya nuna kan cewa jikin mace mai haila da guminta dukkaninsu mai tsarki ne don haka dan ta yi gumi ba za ta wanke kayanta ba amma da ake cewa mace in tana haila tana sanya tana ware tufafi na haila kamar yadda zai zo a cikin bukhari zai kawo babi na cewa mai haila ta riki tufar da take haila da kuma tufar da take na tsarki wannan tufar da take haila ɗin ba wai tana ɗaukansa ba ne don saboda shi tufar ya zama najasa a'a saboda ko da najasar za ta taɓa shi zai mata sauƙin ya zamanto in tufa ɗaya ne ta rinka wanke shi ba ya zamanto ya bata mata dukkan kayayyakinta ba amma ba wai don cewar guminta sai ta in ta yi gumi wannan gumin ya zama najasa ba wannan hadisin ya nuna kan cewa ba haka bane kuma wannan ya nuna kan cewar mai itikafi babu laifi idan matarsa ta taba jikinsa tabawa wanda yake ba ta sha'awa ba ba ta saduwa ba ko share fagen saduwa muqaddimatin tunda Allah ta'ala ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kada ku rumbaci matanku alhali kuna itikafi a cikin masallatai to almubasharar da ake nufi ba kawai fata ta taɓa fata ba wadda aka yi ta da nufin sharan fage domin saduwa ko don saduwa din shi aka hana kawai mutum ya sumbaci matarsa ko ya shafa jikinta da niyyar jin daɗi alhali yana cikin itikafi wani yana ɓata itika amma kamar wannan wanda Aisha radiyallahu an haka yi wanda ta wanke gashin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta taje masa gashi duk wannan babu komai domin ba abu ne wanda aka yi shi da sha'awa ba haka zalika dan mutum matarsa ta zo ziyararsa a cikin itikafi ya zo zai raka ta sun gaisa ya gaisa da ita inda ya san gaisawar ta rahama ce eh, ta rahama ce ba gaisawa ce da wata ma'ana daban ba to wannan babu laifi itikafinsa yana nan eh, to sannan kuma wannan hadisin ya nuna mana mai haila ba ta shiga masallaci mai haila ba ta shiga masallaci domin domin wannan ishara ne ga abin da ya zo a cikin ruwayar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya miƙa kansa ya miƙa kansa sai yace ce ta miƙo masa wato al-humra shine dardumar sallah ta miƙo masa sai ai sai ta ce ai haila miki sai ce haibatuki laysat fi yadiki ai haila taki ba a hannunki take ba to kun ga wannan ya nuna kan cewar mace mai haila ba ta shiga masallaci domin ta illanta cewa ba za ta hatta miƙa masa wani abu ba yana cikin masallaci da hannunta to kuma wannan kasancewar a a a a cewar tana cikin ɗakinta sai dai shi ya miƙa mata kansa ta taje masa ba ita ta fito ta zo cikin masallaci ta yi masa wannan hidima ba tare da cewar a cikin masallacin a keɓance yake don haka ba wai illar cewa in ta shigo masallaci za a ganta ba ne inda ta shigo cikin masallaci din za ta zai iya keɓancewa da ita Don annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ƙubba ake masa in yana itikafi rumfa ake masa yadda zai zama wanda zai iya ganin sa ko matan su sun kawo masa ziyara kamar yadda safiya a hadisin ha safiya ai a cikin da daddare ta zo ta kawo masa ziyara bayan sallar isha ta zauna ta yi hira da shi sai ya tashi ya raka ta yarka ta habbakin masallaci sai waɗansu mutane daga cikin ansar su biyu suka ganshi suna ganin su sun ganshi tare da mace sai suka yi sauri sai ce alari sile kuma yace ku saurara yace inna ha safiya ba wata bace fa safiya ce suka ce subhanallah ya rasulullah wato subhanallah ai ba za mu yi maka wannan zaton ba yace a a inna shaytana yajri min ibn adam majrad dam shaytan yana guda yana yana gudana a jikin mutum irin gudanar a jini saboda haka kai ya je ya jefa musu wani wani sharri don daga zarar sharri ya tsarsu akan mutum yayi mummunan zato ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halaka ya lalace sai ya gaya musu dan kada shaydan ya musu abin da zai kai su ya baro ya halakar da su to kun ga mata annabi sallallahu alaihi wasallam sukan kawo mata ziyara to aisha radiyallahu anha saboda tana cikin wannan al'adar bata shigo ba sai dai kansa ya mika mata to wannan an kafa hujja da wannan cewa mai haila ba ta shiga masallaci da tana shiga da za ta shigo ta yi masa wannan hidima ne amma kasancewar ba ta shigo ba ya zamanto hujja tare da sauran hujjoji ba wannan ce kawai hujja ba wannan ma ya karfafa cewar mace mai haila ba ta shiga masallaci na'am babin mutum ya yi karatu a kan cinyar matarsa alhali tana haila ya yi karatu karatun da ake nufi karatun alkur'ani eh, ba karatun jarida ba don karatun alkur'ani ne yake ake rataye hukunci da shi eh, Shi ne ake sharɗanta tsarki gare shi to me hukuncin mutum ya kishingida ko ya jingina da cinyar matarsa ya yi tilawar alkur'ani alhali tana haila na'am abu wa'il ya kasance yana tura gasta. khadim ana amfani da shi ga namiji da mace ana cewa imra'atun khadim rajulun khadim saboda haka khadimahu anan yana ba ana nufin bawansa ba ana nufin gasta mai masa hidima alhali tana haila kaga namiji ai ba za a ce masa khadim wa huwa wa iya ha'ib ba ko namiji zai namiji baya al'ada ya zuwa ga abi razin shine mas'ud ibn malik al-asadi sai ta zo masa da alkur'ani mushaf bi ilaqatihi sai ta rike shi da ratayarsa wato tunda alqur'ani sukan sa shi a cikin gafaka to sai ta rike shi da ratayar gafakar ta kawo masa shi abu wa'il shaqiq ibn salama ɗaya daga cikin manyan fuqaha'ul kufa cikin almajiran abdullahi ibn mas'ud ya riki jahiliya don ya ce shekararsa goma lokacin da aka fara wahayi ga Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai masa arzikin eh, zama sahabi ba bai zama sahabi ba kuma wato lokacin da aka tura Khalid ibn al-Walid yaƙi da waɗanda suka ce Ulaiha al-Asadi a ɗan ƙabilarsu wanda ya yi da'awar annabci shi shaqiq ibn Salama yana cikin mutanensa na ƙabilan mutanensa lokacin bai musulunta ba sai ya faɗi da kan raƙuminsa saura kaɗan raƙumin ya taka wuyansa Allah ya tsirar da shi ce da na mutu lokacin da ni ɗan wuta ne fa Allah ya tsirar da shi Allah ya masa arziki ya zamanto daga cikin manya-manyan sahabbai a daga cikin manya-manyan tabi'ai ya ruwaito daga Umar da sauransu daga cikin sahabbai kuma yana daga cikin fuka ha'ul kufa yana da ya kasance cikin wata biyu ya haddace alkur'ani saboda haka yana daga cikin hazikan mutane cikin wata biyu ya haddace alkur'ani ga baki ɗayansa yana daga cikin malaman afim eh arama afim afim alƙari afim ibn bahdala eh, yana daga cikin malamansa yana daga cikin malamansa a shafiq ibn salama shine yake cewa ni'imar rabbu rabbuna a lau afa'anahu ma afana madalla da ubangijin nan namu Allah da mun yi masa da'a ba zai saba mana ba shine ihfazillah yahfazka ka bi Allah Allah zu kullun zai kiyaye ka ba za ka taba ganin sabani wajen Allah ba yace lau ata'ana lau ata'anahu ma afana da mun bi shi mun yi masa da'a ba zai saba mana ba shi kuma ba zai saba mana ba muhabram ne ta ai muhabram ba sahabi bane al muhabram shine wanda ya riski jahiliya da musulunci eh shine wanda kamar shi eh kamar shi abu wa'il muhabram ne eh muhabram ne amma ka san muhabramun tabi'ai ne ba sahabbai bane dukkan muhabram tabi'i ne shine wanda ya riski jahiliya ya riski musulunci na'am na'am basi a cikin tabi'a suna da fifiko a cikin tabi'ai suna da fifiko muhadramun a cikin domin tabi'ai tabaka tabaka ne mafi girma waɗanda suka fi su a tabakar farko ta tabi'ai shine muhadramun muhadramun me yasa suke da fifiko saboda jullun riwayar su daga manya-manyan sahabbai ne da wuya su riwaya daga tabi'i dan uwansu saboda idan suka ciwo in suka rawaito hadisi mursal fil galib sun ji wannan daga wajen sahabi ne saboda sun riski manya-manyan sahabbai yaushe za su tsaya suna riwaya daga wanda maji yake majihuli ba a san shi ba tabi'i majihuli ba za su yi ba to shi sa mun a cikin tabi'ai suke da matsayi su ne tsabaka ta farko sannan waɗanda suke bin su kibaru tabi'i kibaru tabi'i na su ne wanda suka yi riwaya ga ɗaya daga cikin asabiqun al awwalu min al-muhajirin wal ansar na'am to haka nan sannan a shi ibn sa'ad ma ya kasa tabi'ai ma har tabaka goma mm. saboda haka kowanne da irin yadda ake rarraba su amma dai a cikin tabi'ai babu kamar su na'am saboda sauran kiris su zama sahabbai na'am shi abu wa'il ya kasance yana tura yangasta ta zo masa da alkur'ani daga wajen abu razin abu razin mas'ud ibn malik a maulansa ne ta zo masa da alqur'ani wato saboda a lokacin nan ba kowa ne yake mallakar alkur'ani ba kamar yanzu ne da ake da da musahib ba kowa yana da alkur'ani a gida tunda bugawa ake da an kana son alkur'ani sai da ka samu wanda zai rubuta maka shi daga bakara hannati da hannu eh, sannan ya zamanto kana da shi saboda haka sai ka ga ba kowa ne yake da shi ba to shine yakan tura kuyan gasta ta karbo masa Alkur'ani. tana haila ta dauko shi ta zo da shi eh, to anan akwai matsala. shi ya nuna kan cewa wannan ishara ne daga bukhari akan cewar shi yana ganin mace mai haila in dai ba mubashara ce da alkur'ani ba za ka iya rike shi da wato ratayarsa ko da jakarsa wanda sauran matsala ita kanta matsalar mace mai haila za iya ɗaukan alkur'ani ko ba za iya ɗaukan alkur'ani ba akwai saɓani a ciki mafi rinjaye kuma mafi yawan malamai sun tafi akan cewa mai haila ba za ta ɗauki alkur'ani ba ba za ta ɗauki alkur'ani ba saboda faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wasiƙar da ya rubuta ma mutanen yaman Allah ya masa alkur'ana illa bahir kar wani ya rike alqur'ani ya dauki alqur'ani sai mai sarki, kuma haka aka ruwaito daga sahabbai irin su sa'ad ibn abi waqqas sarkin nan kuma ya hada sarki babba wanda ake yake wajabta wanka da sarki karami wanda yake wajabta alwala dan sa'ad ibn abi waqqas yana da bawansa da yake rike masa alqur'ani yana rike masa alqur'ani shi kuma yana tilawa ba shi ne yake rike da shi ba sai sa a rike masa yana yin tilawa din to sai ya ga ya dan sosa a gabansa sai ce ka taba al'aurarka ne sai ce a a ya ce ka taba al'aurarka ne ce eh ya ce ta shi ta sake alwala sannan ya zo ya ci gaba da rike masa alkur'ani to haka yawa yawan sahabbai shi wannan shine matabarsu haka Ibn umar haka na ali duk an ruwaito daga gare su da wannan to wajen mubashara kina amma malaman zahiriya su ne suka tafi akan cewa mai haila da ma mara tsarki zai iya daukan alkur'ani suka ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙa da ayar alkur'ani a wa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum zuwa sarkin rum hiraqal sarkin rum kuwa kiristani ya tura masa da takarda duk wanda zai karanta masa da shi kansa wanda zai rike kaga duk ba musulmi bane to inda sharaɗi ne sai mai tsarki ne zai taɓa Alƙur'ani ya ce ai ba za a tura masa ba in kuma kun ce ai aya ce ba Alƙur'ani ga baki ɗaya ba sai ya ce musu ibn hazam sai ce to mu kuma sai mu ce ku ba ku kuka ce kuna kiyasi ba hmm? ku yi kiyasan ayoyi da yawa akan ɗaya ɗaya mana to kaga amma da yake shi bai san yadda ka'ida tunda bai je da kiyasin ba bai san yadda masu kiyasin suke kiyasi ba yanzu abu ɗaya zaka zaka daidaita shi da abu mai yawa eh ɗaya ya yi daidai da mai waya aya ɗaya za ta daidai da cikakken alkur'ani baki ɗaya ba za ta yi daidai ba saboda haka shi za su kai masa raddi suka ce a wannan ba hujja ba ce aya ɗaya ko juz'i na alkur'ani wanda ba shi da alwala zai iya ɗauka amma cikakken alkur'ani tun da shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an la ya masa alkur'an kada wani ya taɓa alkur'an alkur'an ana nufin kamilul mushaf eh, kar wani ya taba shi sai mai tsarki a ah, to amma imamul bukhari a nan kaga ya yi ishara ga cewar zai iya ɗaukar ɗayan abu biyu in ma baki ɗaya ya muwafaƙa, yana nuna cewa abu wa'il baya ganin cewa alwala sharaɗi ce domin ɗaukan alkur'ani tsarki kai shi yasa wannan gata ta sa mai haila ta ɗauko alkur'ani ko kuma ya ce a'a wannan ya nuna cewar ɗaukar ratayar da take ratayar jakar da ke dauke da alkur'ani gafakar da ke dauke da alkur'ani ba kamar ka dauki alkur'anin bane kashin kansa wanda yake shine ra'ayin waɗansu daga cikin malamai amma a mazhabar malik hatta hatta gafakar ko ratayar duk ba za ka dauka ba inda kawai za ka iya daukan alkur'ani shine in ka sanya shi a cikin akwati tare da sauran kaya to ko baka da tsarki zaka iya daukar sa don ba alkur'ani kake ɗauke da shi ba akwatin kaya kake ɗauke da shi to a nan wajen sai ka iya ɗauka, amma a ce kamar alkur'ani ne kadai a cikin jaka ka ɗauke shi in baka da tsarki mazhabar jumhurin malamai Malik da Abu Hanifa da Shafi'i da Ahmad da ma malaman hadisi irin Ishaq ibn Rahuya shine ba a eh, wanda yake kuma wannan shine mafi rinjaye to amma imamul bukhari ya kawo in ya kawo asar yana nuna cewa abin da ya tafiya zuwa gare shi kenan so za a ɗauke shi akan cewar shi imamul bukhari yana ganin idan alkur'ani ba gundarinsa ne mutum zai ɗauka ba zai ɗauke shi ne a cikin jaka ya riƙe shi to babu laifi wanda yake wannan hatta a cikin mazahib din nan akwai wanda suka tafiya zuwa ga haka na'am cewa wanda yake ba kafiri ba eh eh ai duk wanda yace wannan yana nufin waɗansu sun kawo wannan suka ce ai tunda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasu mushrikai najasa ne sai suka ce to abinda ake nufi da Allah ya masal qur'ana illa tahir kan wanda ya taba alqur'ani sai mai tsarki ana nufin wato musulmi domin shine kafiri shine aka ce najasa musulmi ko shi tahir ne saboda sai suka fassara shi da cewa abinda ake nufi kar wanda ya taba alkur'ani sai musulmi to amma wannan sabanin ka'ida ne ita shari'a tana da zaurance irin nata zaurancen alkur'ani zaurancen shari'a shi ake amfani da shi akwai abinda ake ce ma alhaqiqatu shar'iyya akwai alhaqiqatu lugawiyya idan annabi sallallahu alaihi wasallam yace tahir at-tahir a shari'a abinda ake nufi da shi الطاهر من طهارة الحدث الطاهر من من من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر mai tsarki daga ƙaramin kari da babban kari shine al a cikin shari'a domin annabi sallallahu alaihi wasallam a riwayar la yaqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatatahhar ba da lafazin hatta yatawabba ba yatatahhar kaga yace sai yi tsarki wa tsarki ake nufi za a ce abin da ake nufi ya shiga musulunci ya zama mumini kaga ba haka bane ana nufin tsarkin dai da aka sani na shari'a to yaren shari'a shi ake kaddamar da abin da yake nufi don haka abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kar wani ya taba alqur'ani sai mai tsarki ai mai tsarki daga karamin kari karamin kari shine wanda yake wajabta alwala da kuma mai tsarki daga babban kari shine wanda yake wajabta wanka na'am cewar tunamin hmm, tafsilin nasa eh duk wannan eh shi din ne ai inda duk eh, shi umum haka yake ko da ko gafakarsa ko directly da hannu ko da sanda hmm, in ka taba shi ko da sanda a bisa wannan tafsilin na masabar malik haka yake duk da yake akwai sabani a masabar malik din shi kansa malik ma akwai ruwa da ta ce babu laifi mutum zai iya ɗaukan alkur'ani in yana ba shi da sarki a alna da suke rike alkur'ani eh mai fassara kenan mai fassara amma ba ka ɗauki wanda idan mai fassara ne shi ba mushaf ba ne alkur'ani da aka fassara shi ba mushaf ba ne fassara alkur'ani ne shi wannan za ka iya ba wanda ba musulmi bai karanta to kuma ma ai wannan kaga suna kafa abin ɗaya daga cikin abin da zai kafa ɗaya da abin daga cikin abin da zai nuna wannan shine wasiƙar annabi sallallahu alaihi wasallam ga hiraqal tunda wasiƙar ta kunshi ayar alƙur'ani ne da wani magana daban ba alƙur'ani ba domin wasiƙar cewa ta yi min muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hiraqal azimin rum aslim taslam aslim aslim taslam wa illa fa alayka ismul irisiyin wa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum har zuwa karshen ayar au kama qala alayhi salatu wassalam kaga akwai maganganu na annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wasikar daga muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zuwa ga hirakal ka musulunta ka aminta ka aminta aslim yu'tika Allahu ajraka marratayn ka musulunta Allah ya baka ladan ka ribi biyu wa illa in ku baka musulunta ba to laifin wato mabiyanka talakawanka al'irisiyin di yana kanka to kaga duk wannan magana ba alkur'ani ba ce sai aka haɗa ta da ayar alkur'ani to don haka a bisa wannan aka ce idan a wato alkur'ani ne fassara ne da wani yare daban ko mai tafsiri ne da maganganun malamai wajen bayanin ma'anarsa to wanda yake ba mai tsarki ba zai iya ɗaukansa wanda yake ba mai tsarki ba zai iya ɗauka saboda haka kamar mace wadda take zuwa makaranta kuma suna da hadda alƙur'ani da zafi tana buƙatar su rike alƙur'ani sai ta ɗauki irin wannan alƙur'anin mai fassara ko mai tafsiri don ta yi karatu daga cikinsa na'am na'am alfadul ibn dukain cewa ya ji zuhair ibn mu'awiyat al-ju'fi daga mansur ibn safiya an ki an danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa saboda matsayinta dan tana daga cikin kananan sahabbai da ta taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ba ta da riwaya ita ce safiya bintu shayba al bintu shayba bintu bintu binti shayba ibn uthman al-hajabi daga cikin mutanen da suke rike da gidansu sune gidan da suke rike da mukullin ka'aba amma shi sunansa mansur ibn abdurrahman mansur ibn abdurrahman shi ma alhajabi ne daga wato auren zumunta aka yi ma mahaifinsa da uwarsa cewa mahaifiyarsa ita ce safiyatu binti shaiba ta ba shi labari cewa aisha radiyallahu anha ta ba ta labari man cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kishin gida akan cinyata alhali ina haila sannan ya karanta alkur'ani eh, haka to wata riwayar ta fassara ma'anar yattaki'u fi hajari yana kishin gida yana kishin gida akan a cikin cinyata tace kana yadda ra'sahu ala hijri yana sanya kansa akan cinyata wato ya matashi da cinya da ya kwanta ya matashi da ta, sannan ya karanta alkur'ani kaga ta ambaci ta saboda ta nuna kan cewa kusancin mutum ga mahallin najasa wannan ba zai hana wato ai karatun alkur'ani ba domin cinyarta ai shine waje wanda yake mafi kusa da mahallin najasar da yake fitowa na hailarta to amma wannan bai hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ya wato ya karanta alkur'ani alhali na jikinta ba saboda haka aka ce wannan hadisin a cikinsa akwai ishara ga cewar mai haila ba ta karatun alkur'ani domin da tana karatun alkur'ani ai babu bukatar ta ce yana karatun alkur'ani na jingina da ni ni ma kaina ina yin karatun alkur'ani ballantana kuma dan yaki shingida da ni ko ba haka ba amma wannan ya nuna cewar a wajen Aisha ta san cewa mai haila ba ta karatun alkur'ani wanda yake wannan ya shi ma matsala ce da aka yi ni a kai wannan shine mafi ingancin magana shine ne mazhabar shafi'i duk da yake imam malik ya saba imam malik a wajensu akwai riwayoyi riwaya cewa mai haila za ta iya karata a alkur'ani mutlakan wata riwayar kuma cewa in tana jin tsoron in tana jin tsoron zubewar hadda wanda yake wannan shine mashhurin mataba shine a cikin khalil ko shine mashhurin mataba da shi ake fatawa idan tana jin tsoron zubewar hadda za ta iya karatun alkur'ani dan kar wato kenan in daliba ce amma ta ɗauka ta tilawa irin yadda ake tilawa ayi yi sauka ta ibada cewa mutum ya ɗaukan makansa kullum ga izfi da zai karanta to in tana al'ada za ta aje wannan har sai ta yi tsarki sai ta dawo ta ci gaba da tilawarta a bisa wannan riwaya wanda yake ɗaya daga cikin madogararta shine wannan hadisin na Aisha domin da mace mai haila tana karatun alkur'ani ba za ta buƙaci ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana kishin gida a jikinta sannan ya karanta alkur'ani ba wanda yake a ɗaya daga cikin hujjoji akan wannan shine hadisin Ali radiyallahu anhu da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance babu abin da yake tsare shi daga karatun al alqur'ani illa janaba, sai janaba to kuma janaba tana daukan hukunci kusan daya da haila a kusan dukkan abubuwa saboda haka abin da janaba take hanawa haila ma tana hanawa bal ita haila ta fi janaba ma tsanani saboda haka idan janaba ta hana karatun al alqur'ani min babu aula haila ta hana saboda ita haila janaba ce wa ziyada mm, mm. saboda wannan yana tsaye daga cikin hujjoji kuma wannan hadisin hadisin a wannan hadisin hadisin sayyidina ali hadis ne ingantacce ibn ibnu khuzaima da ibn hibban sun inganta shi to kuma wannan hadisin ya nuna kan cewar a cakuda cakuduwa a gida tare da mace wadda take haila a babu laifi da kuma cewar zatin jikinta da tufafinta dukkaninsu masu tsarki ne matsawar ba na jasa ce ta bayyana a jikin ba ko a jikin ko a jikin tufafin ah, ah, wannan ah, kuma ya nuna kan cewar ba a san kira'ar alkur'ani a wuri wanda yake na ƙazanta kuma kusantarsa in dai akwai hajizi akwai shamaki tsakanin mai karatun da najasar ba zai hana a yi karatun ba ba zai hana a yi karatun ba sannan halaccin mutum ya kira'a a kusa da wadda take a kusa da abin da yake mahallin najasa sannan kuma ya halatta mara lafiya a cikin sallarsa da yake bukatar ya jingina da wani zai iya jingina da matarsa da take haila ya yi sallah kawo mutum matarsa tana jinyarsa ba zai iya yin sallah a zaune ba amma kuma zai inda za a rike shi zai iya yin sallah kun san mutum ba zai tafi zuwa kwanciya ba in zai iya julus distinadin ko kamar yadda mai ahalari ya kawo eh, ya fara da mutum ya tsaya in ba zai iya tsayawa ba idan zai iya yin alkiyamu distinadin ya tsaya ya jingina to sai ya tafiya zuwa ga nan ba zai tafiya zuwa ga zama ba sai idan ba zai iya tsayawa tare da jingina ba idan zai iya idan ba zai iya tsayawa tare da jingina ba to sai ya zauna ba tare da istinadi ba tare da jingina ba idan ba zai iya zama ba tare da jingina ba to sai ya zauna tare da jingina ba zai tafi zuwa ga kwanciya ba sai idan ba zai iya zama ya sallah tare da jingina ba to kaga idan mutum zai iya zama ya jingina sai dai bashi da da wato wajen da zai jingina din ba gado ba ne ko bango da yake da shi sai dai yana da mace da za ta iya riƙe shi yayi sai sallah a jingina da shi to don tana haila wannan ba zai hana ta zai ta riƙe shi ya sallar ba haka Mm. an fahimta wannan hadisin asali ne akan wannan na'am babu wanda ya bama annifas jirin biki sunan haila yace ya kirawo jinin biki haila wato menene hukuncin yin wannan za a ɗauka kan cewa annifas da haila duk hukuncin su ɗaya kamar yadda kamar yadda ibn hazm ya tafi yace da annabu sallallahu alaihi wasallam ya kira haila nifas ya kira nifas haila ke duk hukuncin su daya saboda haka iyakacin muddar nifas iyakacin muddar haila ehm, zancen cewa wai muddar nifas kwana arba'in ko kwana sittin ya ce babu dalili hadisan ba su inganta ba saboda haka tun da ya kirawo nifas haila iya kwanakin da mai haila take iya kwanakin da mai nifas zata wannan wannan abu wannan ya ci ne malamai suka yi masa raddi ba a taba jin wanda daga cikin magabata ya tafi ga wannan bal ya ya saba ijma'in al'umma akan wannan na'am al-maki ibn ibrahim al-hanzali al-balkhi wannan shine mafi girman malaman bukhari duk cikin malaman bukhari babu kamar sa ya sanya shi yana tsallake yana musharaka da malaman malamansa dan shi al-maki ibn ibrahim almaki ibn ibrahim yana cikin wanda suka riski malik ya riski malik kun san ko bukhari baya riwaya yana riwaya daga almajiran malik ne to amma inda zai yi riwaya daga malik ta hanyar maki Ibni ibrahim zai zama to tsakaninsa da malik haka ne ma ko da su tunisi din ma wasu daɗe ne amma kamar tsabakar malaman malik maki ibn ibrahim ya yi ruwaya daga gare su kamar yadda za ku gani a wannan hadisin na'am shi wannan almaki ibn ibrahim allah ya yi shi wato attajiri mai dukiya kuma mai ilimi ya hada guda biyun ya hada eh, ga shi yana da dukiya kuma yana kasuwanci kuma yana karatu ya ce na riski sahabbai goma ya na riski tabi'ai goma sha bakwai da na san mutane za su bukatu gare ni wajen ilimi da ba zan yi riwaya daga kowa ba sai daga tabi saboda ya riske su da yawa hmm? amma sai ya riwaya daga almajiransu saboda shi bai dauka da shi dan kasuwa ne kasuwanci shine yana ta kasuwanci bai dauka za a zo wajen sa yana ta haddasa na haddasa na ba <laughs> na yace nayi hajji 60 na auri mace sittin. na zauna a makka kwana shi shekara goma kuma na yi riwaya daga tabi'ai guda goma sha bakwai maki ibn ibrahim kenan sittin sittin mata sittin hajji sittin kamar Amurbin Marzok ne Amurbin Marzok wanda mun karanta shi shi ma malamin bukhari na ji abinda ban gaya muku ba Amurbin Marzok shi ne aka tambaye shi aka cawai da gaske ne ka auri mace dubu ya sama da haka na'am ci gaba ba malam gani wannan tambayar ta ai sai ai maka jarhi a lokaci daya a zai yiwu musulmi ya auri mata dubu a lokaci daya ya ce haddasa na hisham shine ibn abi abdullahi al-dastawai daga yahya ibn abi kathir afai daga abu Salama ta ibn abdurrahman ibn auf cewa zainab yar ummi salama agolan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta gaya masa hadisi cewa ummu salama wato mahaifiyarta kenan ta zanta mata ta ce yayin da nake tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ina kwance da shi fi hamisatin a cikin wani mayafi wanda yake mai alamu wato mai layi layi idhiftu sai na haila sai na sai na ɗauki tufar da nake haila a cikinsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anufisti ko anafisti wajihani kin yi nifas ne wato kin yi jini ne na sai ce na'am sai ya kira ni sai na kwanta tare da shi filhamila a cikin shimfiɗa wato shimfiɗa alhamila ita ce shimfiɗa mai geza wato bargo wanda yake da geza ko katifa wanda take da geza da ake shimfiɗa da ana ce mata hamila wato ta zo ta kwanta tare da shi to a cikin wannan kunga ya nuna cewar shi a asalin hadisin kunga ya kirawo haila nifa, shi ka bukhari ya ce wanda ya kira nifas haila domin ya nuna kan cewar a duk ai a cikin hadisin akwai ɗayan Shi ne ita ta ambaci wannan jinin haila shi kuma annabu sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi nifas da jami'in cewa kowanne daga cikin jini ne don an ɗauke shi daga annab bi ma'ana addam jini wato kowanne daga cikin fitar jini ne daga wannan wurin na mace saboda haka ana ba su suna ɗaya. don haka babu hadisi da ya zo da ya cika sharaɗin bukari akan nifas don ya ishara da wannan da kan cewar da nifas shine jinin haihuwa na jin da yake zuwa bayan haihuwa da haila na al'ada suna tarayya wajen hukunce-hukunce ɗaya saboda duk sunansu ɗaya to amma ba ya nuna kan cewa daidai wa daida suke ba amma suna tarayya a cikin hukunce-hukunce ɗaya shine abin da ya inganta kenan shine kawai ya kawo shi domin shi bukhari ba cewa ya zai kawo dukkan hadisan duniya ba sai wanda suka cika sharaɗinsa wanda ba su cika sharaɗinsa ba daga fikihunsu daga fikihunsa sai ya ishara gare su saboda haka abinda duk ake magana a kansa yake tabbata ga mai haila yana tabbata ga mai nifas saboda haka kamar yadda mai haila za ta iya jikinta ba najasa ba ne haka zalika mai nifas jikinta ba najasa bane kamar yadda in an taba ta mutum ba zai ba sai yayi tsarki ba kuma za ta iya yin hidima ta wanke kan mijinta ta taje masa kai haka ma mai nifas ita ma za ta na'am kuma a cikin wannan hadisin kun ga ya nuna abinda ya nuna halaccin mutum wato miji yayi bacci tare da matarsa wadda take al'ada a cikin tufafinta kuma ya kwanta da ita a cikin shimfiɗa a cikin mayafi guda su lulluɓa da mayafi guda da kuma kan cewar mustahabbi ne macen da take haila ta riƙe tufa wanda yake za ta rinƙa al'ada a cikinsa wanda za ta keɓance shi na yin al'ada amma wannan abu ne wanda yake ma'aƙolul ma'ana ba ibada ba ce an fahimta ma'aƙolul ma'ana abu ne wanda yake illarsa a bayyana take dalilin don tsafta ne sau da idan za ta yi tsabta ta wata hanyar ba sai ta riƙi tufa daban ba wanda za ta rinka al'ada a ciki wannan ya wadatar kamar alal misali yanzu yadda suke da al'adar amfani da pad pad nan yana tsare tufafinsu to in tana amfani da pad ɗin da yake tsare yake tsare tufafinta kada ta damu za ta iya amfani da tufafinta wanda wanda take da dai abinda ake nema na tsabta da rashin najasa da rashin ta samu najasa an same shi ba sai ta ware wani tufa wanda za ta yi al'ada wanda za ta rinka al'ada a cikinsa ba domin wannan abu ne wanda yake ba ibada ce ba ɗaukan tufar da ake sawa da ake warewa domin haila ba ibada ba ce mm, abu ne wanda yake tsafta ce saboda in wannan ya samu ta wata hanyar daban sai a yi shi na'am sannan kuma a a na wannan Imam bukhari zai kawo shi a nan gaba kuma a cikin wannan ya nuna fikihun Ummu Salama radiyallahu anha yadda ta silale fansalaltu muka ce wannan kamar Hausa ce ta silale ma'ana wato a ɓoye kada ya ji saboda ne wannan fikihun matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba sa so su kuma duk sahabbai suna da wannan ba sa so su tashi annabi sallallahu alaihi wasallam si wani abu da zai tashe shi daga bacci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ane masa wahayi cikin bacci dan haka ba sa tashinsa daga bacci su ta ta hanyar taba shi to kun ga sai ta silale dan kada ya ji ya farka ya zamanto ta yanke wahayi da ake masa ko makamancin wannan kamar kun ga lokacin da suka yi bacci ne har rana ta fito da aka tashi aka ba za su suka zuwa su tashi annab sallallahu alaihi wasallam yana bacci sai sai na umar ne ya zo ya tsaya yana Allahu akbar yana kabbara a kansa har ya ji ya farka saboda ba sa taba shi ce ya tashi sallallahu alaihi wasallam wannan fiqhun sahabbai ne to kun ga ummu salama ita ma haka ta da kuma da kuma yadda ta yi gaggawa ta fita saboda a tsafta dan saboda gudun kar ya zamanto cewar zai buƙace ta ya zamanto tana cikin wannan hali wanda wannan zai iya sanyawa ya ji ba daɗi mm, domin ya yi niyyar ya buƙaci iyalinsa ya zamanto kuma tana cikin halin da ba zai iya buƙatar ta ba to sai ta fita don ta dawo cikin halin da zai zamanto kan cewar a in ta sanya wannan tufar ko da zai bukaci ta zai iya mubashara da ita ba tare da jikinsa ya ɓaci ta kusantar ta ba na'am babu mubasharatul ha'id babun wato shafan mace mai haila wato mubashara shine rungumar mace mai haila al mubashara shine fata ta taba fata daga albashara ne basharatuhu idan masas idan masad basharatuka basharatahu idan fatar ka ta shafi fatarsa to abin akan ce ya wato mutum ya zamanto ya rumbaci matarsa ma'ana ya shafe ta da jikinsa na'am wato ya yin haka ya halatta ko bai halatta ba na'am qabisa qabisa ko bilba qabisa shine ibnu uqba haddath sufyan sufyan kuma shine as-sauri daga mansur ibn al-mu'tamir daga ibrahim ibn yazid an-nakhai daga al-aswad ibn yazid an-nakhai kawun ibrahim ne ta wajen uwarta. Hmm. Dukkaninsu malaman kufa ne kuma dukkaninsu su fuqaha ne na'am qalat an aisha ta ce. na kasance ina yin wanka da ni da annabi sallallahu alaihi wasallam daga kwanan wanka guda daya dukkaninmu muna da janaba na'am kuma ya kasance yana umarta ta fa'attaziro sai na ɗaura izari wato na ɗaura gyautona sai ya shafi jikina ya rungume ni wa ana ha'id alhali ina cikin haila yukhrij dai ya kasance yana fito da kansa gare ni zuwa zuwa wajena alhali ina yana itikafi sai in wanke kan nasa shi ma alhali ina cikin haila to kun go ɗan abubuwa na farko wato wanka wannan ya gabata a cikin kitabul a cikin a cikin kitabul ghusl na biyu kuma shine muba shine shine mahalli shahid wa kana ya'muruni fa attazir ya kasance na umarta ta sai in daura zani sai ya shafa ni wanda ya nuna abinda ake yi ma mace kenan in tana abinda ya halatta ga namiji kenan ga matar yayin da take haila malamai sun yi sabani menene ya halatta ga namiji namiji yayi da matarsa alhali tana haila jumhur akan wannan ne shine ya halatta gare shi ya shafa jikinta min fauƙal izar daga saman zani da ta ɗaura in ta ɗaura zaninta sai abinda yake wato sha'anuka bi a alaha saman nan abinda kuma shine ake inda kuma ake ɗaura zani daga cibiya ne zuwa gwiwa daga cibiya zuwa gwiwa saura ka duk sauran wajen ya halatta yi namiji ya mubashara miji ya mubashara da matarsa yayin da cike cikin haila in ta daura zaminta. akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace isna'u kullu shay'in illa nikah ku yi komai banda saduwa suka ce to ya halatta mutum yayi wato tamattu'i ya ji dadin jikin matarsa da ko ina in banda dai saduwa in banda dai saduwa to amma saboda a mazhaban jumhur shine aula saboda wa man ha abin nan wa man hama haula hima yushiku an yuqa fi wanda ya rinka zagawa yana zagawa ta gefen shinge da aka sa to zai fada to shi yasa sai mutum ya dauki ya dauki safarkin salamun eh, salamun eh shine salamun salamun shine wannan shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar na'am sannan mas'alar wata matsala da ya kawo shine fitar da kan yana annabi sallallahu alaihi wasallam Yana cikin itikafi sai ya mika kansa tana cikin daki da yake dakin ta yana yana hade yana sadar yana hade ya sadu da masallacin sai yana cikin masallacin shi kuma sai ya mika kansa sai ta wanki kaga hannun a a hannunta zai iya shigowa cikin masallacin yayin da yake tunda ta taba shi shi kuma yana cikin masallacin to amma da yake hannu ne kawai wannan bai zama to tamkar ta shiga masallacin ba domin shigar juz'i ba kamar shigar duka bane kuma wannan ya nuna a shi ma dai matsalar da muka ambata da ya gabata kan cewar mace mai haila za ta iya hidimta ma mijinta a ta hanyar ta taba shi ko da tana cikin haila ne da kuma kan cewa mai itikafi dan matarsa ta shafa shi in ba da niyyar mubashara bane wato shine share fagen saduwa babu laifi akan itikafinsa na'am hadisai ne guda uku mm, hadisai ne guda uku sai dai dukkaninsu bukhari ya ruwaito su da wannan isna dukkaninsu hadisan aisha ne kuma haka suka zo da wannan isnadi guda daya na'am na'am na'am abu ishaq huwa shaybani ba asabi'i ba na'am daga abdurrahman ibn al-aswad shine al-aswad ibn yazid an-nakhai daga aisha Allah ya dade ita tace dayar mu ta kasance idan tana haila kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi nufin yayi mata mubashara wato ya rungume ta ya shashafa ta sai ya umarce ta da ta ɗaura zani a cikin wato gudanar jinin hailarta ta sannan ya rungume ta sai ta ce wane ne daga cikinku zai iya tsare zai iya mallakar sha'awarsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mallakar sha'awarsa da Khalid da Jarir sun yi mutaba'a ga Ali ibn Mushir a Khalid din shine Khalid ibn Abdullah al-Wasiti da Jarir ibn Abdul Hamid al-Babbi sun yi mutaba'a ga Ali ibn Mushir a wajen riwayar wannan hadisi wannan ya nuna Aisha radiyallahu anha ta dauki wannan akan istihbabi ta nuna cewar duk da haka wato mutum yayi a hankali domin annabi sallallahu alaihi wasallam da yi wannan wani ne ya fi shi babu wanda yake da tsare wato sha'awarsa kar ta ɗauke shi ya kai ya zuwa ga ƙetare iyaka irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka don haka sai a yi wato tana kwaitarwa da a yi wara'u a yi a hankali kada mutum ya saba ya kai ya zuwa ga abin da aka hana na'am na'am abdulwahid shine ibn ziyad نعم أبو إسحاق الشيباني لي نعم حدثنا عبد الله بن شداد ابن أسامة ابن الحاد الليثي yana daga cikin ƴaƴan sahabbai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai ji riwaya daga gare shi ba ya ce na ji maimuna ta ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance idan yana nufin idan ya niyar ya rungumi ɗaya daga cikin matansa sai ya umarce ta ta zarar sai ta ɗaura izari shine ta ɗaura zani ya ha'ir alhali tana cikin haila shi ma dai wannan mutaba'a ne shahidi ne ga hadisin Aisha kan na'am sufyan eh, ya ruwaito wannan hadisin daga shaibani shine sufyan thauri eh, rahmatullahi alayhi na'am sai mu tsaya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه tambaya ta farko daga fesbuk ta taho ya batun dijital quran da most of us yanzu muke ɗauke da shi a smartphone dinmu tunda kullum muna tare da wayoyinmu za mu iya buɗe wani wani portion mu karanta wata ba kuma ce mai haila please a taimaka mana da ansa na wanda shi digital alkur'an ai ba alkur'an ba ne ba mushaf ba ne signal ne in ka kunna shi sai ya bude amma waya a cikin waya yake ba alkur'ani ba ne don haka fatuwar malamai na zamanin nan shi ne baya daukan hukuncin mushaf na kan cewar idan mutum ya bude in ya bude alkur'anin ba zai iya daukan wayar ba sai da sarki zai iya daukanta ko babu tsarki ya karanta tamkar wani yana rike da alkur'anin ne ya rike maka sai kuma kana karantawa ba ka da tsarki eh, saboda haka ba zai ɗauki hukuncin a mushaf da ake sharɗanta cewa sai da tsarki ake taɓa shi saɓani ne na takarda inda takardar alkur'anin ne kawai aka rubuta shi ko wannan signal ne in ka rufe shi shikenan ya tafi sai ta koma wata kila ma abinda za ka buɗe hoto za ka buɗe hmm. a inda screen da ya nuna maka alkur'ani in ka rufe alkur'ani sai ga hoto ne zai fito ko kuma ma in ka raba screen din biyu sama qur'ani ƙasa hoto wanda yake bai dace ba kar mutum ya haka ba eh. to dan haka ba zai ɗauki hukuncin mushaf ba taɓa shi riƙe wayar a lokacin da aka bude alkur'ani sai dai dangane da kuma a ah, ah, wadda Ah, mace mai haila ita ma za ta yi ɗaukan wayarta ko da ta sa digital alkur'an a ciki za ta yi ɗaukan wayarta don ba zai ɗauki hukuncin mushaf ba ah, ina fata wannan an fahimce shi ko a bayyane yake babu wani iskali to wannan ya ce allah ya ƙara wa lafiya da imani amin malam ba za a iya ganin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da aisha radiyallahu anha ta miƙo masa sallaya har ya ce hailarka ba a hannunta take ba kan ba ta so ba ta so ta sa na najasa a cikin sallayar ba ba wai shigar ta masallaci ba an ce ta miƙo tabarma daga masallaci ta ce illar da ta ce aini ina haila wato ce na cewa kenan jinin haila zai taba tabarma zai iya yiwuwa wannan eh ai jinin haila ba a hannunta yake ba ko ko ba haka ba ballantana a ce tsoronta kenan wannan ba zahiri ba ne zahiri da suke ina haila cewar yaya za a yi miƙo ta cikin masallaci da hannuna hannuna ya shigo cikin masallaci bayan ina haila wannan shi shine zahiri kuma abinda malamai suka ɗauka kenan a wannan hadisi shi yasa ne suke cewa idan bishiya tana cikin harami amma reshenta yana cikin hillo za a iya afon idan bishiya tana cikin hillo amma reshenta ya shiga cikin harami za a iya sare reshen da yake cikin harami ba za a ɗauki sara reshen a ce an sara abin da ke cikin harami ba tunda tana cikin hillu bishiyar asalin nata ba so da haka macen da take a wajen masallaci don wani ɓangaren jikinta ya shiga cikin masallaci bai nuna ta shiga cikin masallaci ba Shi shine um, hujjan da malamai suka kafa daga wannan hadisin daga cikinsu akwai abu awana a cikin mustafa ɗinsa na sahih muslim amma kan cewar kamar yadda ɗan uwa ya faɗa a nan shi yana ganin abin da ya sa ta ce ni ina haila tana nufin kada ta bata tabarmar da jinin haila wannan ba zahiri ba ne. ai ba jinin haila ba jikinta ne gabaki ɗaya ya ya cakuɗa da jinin hailan bayan da daga ta taba shi zai zamanto jinin hailan ya taba shi ko kaɗan wannan ba shine zahiri ba na'am shin ina hukuncin sannan wannan a ah, assalamu alaikum Allah ya baka lada malam amin shin ina hukuncin rikewa da karanta qur'ani ga mutum yayin da ba shi da alwala amma yana da tsarki a tare da shi Allah ya saka da alkhairi malam karanta alqur'ani na farko dai rike alqur'ani idan mutum ba shi da alwala amma yana da tsarki shi ma bai halatta ba a bisa mafi rinjayen magana mutum ya rike alqur'ani cikakke ya karanta shi yana da tsarki ma'ana ba shi da janaba yana da tsarki babba amma ba shi da ƙaramin tsarki na alwala to shi ma ba zai ba duk saboda wannan hadisin Allah ya masal qur'ana illa tahir kuma Ibn umar ya rawaito kutankucin wannan hadisin a shi ma la ya masal qur'an illa tahir kuma yana da shawahid da dama ibn al-mulaqqin a ƙarƙashin sharhin da yi na wannan hadisin da muka karanta na yau a mai asar ɗin abu wa'il nan ya kawo shawahid na wannan hadisin kuma ya yi raddi mai tsawo ga ibn hazm wanda yake cewa babu laifi za a iya mai haila da mai janaba za su iya taba alkur'ani amma dangane da karatun alkur'ani da mai tsarki ba shi da alwala wannan ya halatta in mutum zai karanta ne da hadda ko kuma wani yana rike da alkur'ani shi yana karantawa in ba shi da alwala zai iya karanta alkur'ani ko da ba shi da alwala zai iya kamar na wayar kenan kamar na wayar tunda shi na wayar ko kuma ko kuma juz'i ko kuma alkur'ani wanda yake da tafsiri ko mai fassara zai iya tilawarsa yayin da yake yana da alwala yana ba shi da alwala amma yana da tsarki na janaba ba mai haila ba dalili ko sayyidina Umar radiyallahu anhu suna yana kamar yadda yazo a cikin muwaffa. suna zaune tare da sahabbai suna karatun alkur'ani sai ya tashi ya je ya kama ruwa ya je ya bawani bai yi alwala ba sai ya dawo a hanyarsa na shigowa masallaci ya ci gaba da karanta juz'in da suke karantawa wanda ya zo a cikin muwarsa a ga yi tilawarsa ba tare da alkur'ani ba ba tare da alwala ba kuma ma haka shine mafumin sai hadisin sayyidina ali yakun wa lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yahjubuhu shai'un 'anil qur'an illal al-janaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance wani abu yana hana shi karatun alqur'ani ba sai janaba so da ya nuna cewa in dai mutum yana da tsarki yana da tsarki daga babban kari. shine abin da yake wajabta wanka ma'ana ba janaba ce a garin a ba ba haila ba ce, ba nifas bane ba zai iya karatun alqur'ani domin abin da yake hana annabi sallallahu alaihi wasallam karatun alqur'ani shine janaba da abin da yake da hukuncinta na haila an fahimci wannan tafsir din ko na'am alaikum salam majibo Thank you. wai suna rike da alkur'ani ne to kurinka ba su juzi mana na? Hmm? Hmm. da amma in dafa shi masabar shaukani ya fi ya za musu da shi a kan wannan aiki ba a wannan masabar ya kasa me kace modibo eh shine ku kokari ku rinka ba su juzu ku kokari ku rinka ba su juzu wato cewar yara masu karatu na alkur'ani su malamin islamiyya su ne musu sauki cewar koda ba su da alwala in dai ba in suna da tsarki daga janaba da haila za su iya rike alkur'ani fi tilawarsu koda ba su da alwala saboda sauki to kurda da ku rinka ba su juz'i ko kuma wanda yake irin mai fassara din a gefe idan kuma ya zamanto cewar abin akwai mashakka a ciki to halin wanda yake karatu ne an sauƙaƙa masa saɓanin wanda yake karatu na tilawa na ibada da haka zai iya zamantowa wannan an yi musu ruksa a bisa ƙaunin da suka ba da dama kan cewar ta babin istihsan domin kamar su kansu malaman malikiya sun yi istihsan ga cewa mace mai haila duk da zahirin hani ya zo akan karatunta na alkur'ani eh, hadisin la ya ƙara'ul ha'id wani aljunub shay'an min alkur'an duk da waɗansu malamai sun raunana shi amma yana ƙarfafa da kamar wannan hadisin su malikiya sun yi istihsan suka ce mace mai haila saboda gudun kada ta kada ta zube tana zuwa makaranta a kada ta ce in ta haila ba ta je makaranta ba sai ta je za ta iya karatun alkur'ani ta kawo haddata da aka faɗa to kun ga wannan babin ne to haka dalika su ma yara waɗanda yake in ba su samu juzu'in ba mm, sai mushaf suke da shi cikakke to su ma istihsanan saboda ganin kan cewa kullum suna cikin karatun alkur'ani tsawon mutum zai zauna a makaranta wajen kusan awa biyar ko awa uku na alkur'ani a to irin wannan ta fuskar istisani sai a ce za su iya rike alkur'ani ɗin a haka in ba su samu jib'in ba amma aula ku sa yaran su dace da samun ajiza ko kuma alkur'ani wanda yake da mai fassara mai tafsiri akwai wannan almushaful muyassar na san ku malamai kun fi san mushaful huffa wanda yake mai tsarin eh, cikakke wanda yake mai tsarin mai karewa da aya a kowace farha domin ya fi sauki wajen hada na san an fi son wannan to ai akwai irin wannan mushaf din mushaful huffaz wanda yake a sa akwai tafsir ko da irin mai bayanin kalimat din nan ne sai ku amfani da shi a matsayin cewar shine wanda za a ba ma yara na'am wannan wannan na'am malam na'am hmm. <laughs> wai da annabi sallallahu hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mai haila karatun alqur'ani to wannan hadisin Aisha da annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata ki aikata dukkan abin da mai haji yake aikatawa sai dai kada ki dawafi dakin Allah wannan ba zai zama to hujja ba cewa mai haila za ta iya karatun alqur'ani to malam ridwan karatun alkur'ani yana da cikin manasikul hajji yana cikin manasik eh ai if ali ma yaf'alul hajji duk abinda mai hajji yake na manasik na ayyukan manasik tawafi a mai manasikul hajji tawafi da sa'ayi da zaman mina da zaman muzdalifa da arfa su ne manasik din shi ne duk yi tawafi a cikin hmm. amma karatun alkur'ani ai baya cikin manasik balantana a ce mai haila wannan ya nuna mafhumin wannan ya nuna kan cewar am ne da ya hada hadda karatun alqur'ani ko kadan na'am bello eh. a'a mace mai haila ba ta shigo masallaci ba gaskiya mace mai haila ba ta shigo masallaci ba don za ta iya shiga aji za ta iya shiga aji za ta iya shiga aji don haka su ma irin makarantunmu na tafis da zamanto sun ware aji waɗanda suke mata waɗanda suke sun kai lokacin haila za su rinka shiga ajin masallaci ajin cikin ƙwariyar cikin masallaci su bar shiga ƙananan yara waɗanda suke ba su kai munzalin su haila ba eh, wannan shine zahirin wannan banga wanda suka yi istisan akan wannan ba saboda shi hadisin cewa mace mai haila ba ta shiga masallaci bayan mafhumin wannan hadisin na Aisha akwai hadisin Aisha wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la yadkhulul ha'id wal junud la la yahillu lil لا يحل لا يحل المسجد لحائض ولا جنب masallaci baya halatta ga mai haila da mai janaba kuma mafumin hadisin a ayar ma a latar rabustalata wa antum sukara hatta ta alamu mata kuluna wala junuban illa abirin sabini shi ma hangon wannan al al'ur'ani ya ce ba kada mai janaba ya shiga ya kusanci masallaci to mai janaba kuwa mai haila ta shi domin haila janaba ce wa ziyada a wannan aidi yana cikin mushaf bil ijma ne yana cikin mushaf abubuwan da aka sassaka a lokacin mushaful hajjaj wannan dai ba zai fitar da shi daga mushaf ba me harji ai ba magana bace ba magana kowa bace amma wahiya khamsu aya da sauransu wannan duk wannan yana daga cikin abinda ijma'in al'umma ya dauka kan cewa wannan yana cikin mushaf hmm. na'am eh a hashiya ni da gaskiya ban sani ba wannan ban san malam ina motoci trailers malam ina motoci trailers ina da to bai sa daɗin ba saboda ka kada ku ba wai eh, ina da motoci trailers to shine nake son in san yadda zakkar take a bisa tsarin shari'a yadda zakkar motocin mutum da motoci na trailoli yadda zakar zakarsu take babu zakka a ƙashin kansu su motocin zakar a cikin kuɗin da suka zo ne kuɗin da kake da ake biyan ka suke zuwa za ka haɗa su da sauran kuɗinka a ranar idan sun kai nikabi a idan shekara ta kewayo ranar da kake fitar da zakka da wannan kuɗin da aka samu wanda ka ajiye shi ba ka riga ka kashe ba da kuma kuɗin da kake da shi sauran kuɗinka na ajiya saving ɗinka sai ka haɗa sai ka fitar musu da zakka amma idan suna idan kuɗin suna shigowa suna cinyewa suna shigowa suna cinyewa to babu zakka sai in sun taru eh, sai in sun taru kuma ita su a raƙabar motocin ba a fitar da zakka kamar kuɗin haya ne kamar gidajen haya ne su ma sannan me ma'anar malam wannan ka'idar a usul man sadara anhu al-i'lan la yadkhulu fil umum wannan ka'idar ban santa ba li awwal marra nake jin wannan ka'idar man sadara anhu al-i'lan la yadkhulu fil umum gaskiya ban ban taba jin wannan ka'idar ba Allah ya kara maka lafiya da yawan rai mai amfani da jama'a gaba daya amin ban taba jin wannan ka'idar ba wato wanda yayi man sadara anhu al-i'lan la yadkhulu fil umum wanda shela tazo daga gare shi shi baya shiga cikin umum amma wannan haka ne yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyuhan nas ayyuhan nas shi ba zai shiga ciki ba in annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gashi Allah yana ce masa ah, wa bidalika umirtu wa ana awwalul muslimin shine farkon musulmi wannan ka'idar gaskiya tana da abin da ni dai ban taɓa jinta ba sai ka kawo littafin insha Allah sati mai zuwa sai a gani ko kuma ka kawo ihala a wani littafi ya gani ya faɗi ihalar insha Allah sai a duba sannan tambaya ta ƙarshe assalamu alaikum dakta Allah bangiji ya saka maka da alkhairi duniya da lahira amin tambayoyina su ne malam shin zan iya yin sallar shafa'i da wuturi zama ɗaya da sallama ɗaya sai eh, za ka iya yi annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin hayar da ya yi wuturi ya yi wuturi wanda yake bai zauna ba sai a ƙarshe eh, bai zauna ba sai a zaman ƙarshe na wuturi ɗin ya yi tahiya sallama ya yi wannan mafi yawan dai wuturinsa ya raka a biyu ya yi sallama raka a biyu ya yi sallama kamar yadda ce salatu laili masna masna sannan ya ƙara raka a ɗaya shine wuturinsa shine mafi yawan wuturinsa a ah, ita ukun ba su ɗayan ce amma idan yayi idan mutum ya raka'a uku bai zauna ba sai a zaman karshe to wuturin ya zama raka'a uku kenan to an shafa'i ai menene shafa'i menene shafa'i shine abin da zaka hada shi tare da wutiri hmm? ba kanda sallah a kashin kanta ba ba sallah a kashin kanta ba shi shine ita ce ake magana inda kaga ga wutirin annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a goma sha ɗaya ne shine wutarinsa. wani lokaci ya raka'a tara wani lokaci ya raka'a bakwai wani lokaci ya raka'a goma sha uku mm. to tara ɗin da yakan yi yakan yi su a raka'a takwas raka'a takwas sai a raka'a ta takwas ɗin zai zauna ba zai zauna a ko'ina ba sai a ta takwas in ya zauna a ta takwas ɗin ba zai sallama ba sai ya miƙe ya raka raka'a ta akwai wannan hai'a da ta zo a wannan a riwayar wannan a cikin sahih muslim riwayar wannan wannan sahabin amr ibn abasa da ya tambayi aisha ta tafanta masa wutirin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu laifi zai iya zai iya yin haka sannan ina sallar nafila sai ne ƙari ko ragi ya zan yi idan mutum ya a cikin sallar nafila ya ƙari ko ragi akwai tafsir a tafsilin shine idan ƙari ko ragi ɗin idan ƙari ko ragi daga cikin jinsin daga cikin jinsin sunnoni ne in daga cikin jinsin sunnoni ne to a ba lallai ya zama cewar akwai abin nan a sujudu sahu a kansa kamar alal misali idan mutum ya ƙara idan mutum ya yi ya zauna a raka ta farko ya zama tahiya ya karanta tahiya da salatu annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya miƙe ya ƙara wata raka'ar ita wannan ƙarin da ya yi wannan ƙarin da ya ba zai yi mata sujudu sahawi ba saɓanin in ya yi ta a cikin sallar farilla ko kuma ya yi raka'a biyu da ya yi raka'a biyu sai ya manta sai ya miƙe a raka'a ta biyu to in ya miƙe a raka'a ta biyu to ya ci gaba ya ta uku ya ta hudu sai ya sallama ba sai ya yi sujudu sahwi ba ya mai da ita raka'a hudu amma idan ya ƙara rukuni in ya ƙara rukuni to wannan shine dole zai zai sujudu sahwi kamar alal misali yayi manta ya sujada sujada uku maimakon sujada biyu to sai ya sujada a qabli a ba'adi amma idan ya yi sujada ɗaya ita ta sujada idan ya yi ta guda ɗaya to sai ya dawo ya ƙara ta sannan a ƙarin da ya yi na abin da ya tsaya tsakanin sujada da dawowa ya ƙara sai ya sujada ba'adi kan wannan na'am

rayayye ba wai ka fi da shi ma yana ba wannan ba haka kake nufi wa malam marwan wannan kiyasin naka bai dace ba a nan yanzu Allah madaukakin sarki ya ce inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama na haramta zalunci a kaina kuma na sanya shi haramtacce a kanku sai a ce wannan haramcin zalunci a kanku ne ku bayi banda Allah bayan shi ma a ciki ko kuma ya ce shi ne adalci ne a cikin ya ce ku yi adalci eh, ijilu huwa aqrabu littaqwa kuma wannan ai bai kamata a kawo a kawo Allah jalla wa ala ba tunda Allah ba mukallafi bane amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shari'u ne ko mukallafi ne saboda haka idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni shi kansa ya shiga cikin wannan umarnin hmm? shi kansa ya shiga cikin wannan umarnin akwai magana da sukan fada cewa fi'iluhu la yu'aridu la yu'aridu qawluhu la yu'aridu qawluhu al-khassa bina shokani yana yawan faɗan wannan ƙa'idar cewa aikin annabi sallallahu alaihi wasallam baya saba umarninsa da yake bance mu mu kamar da yake la tastaqbilul qiblata liqa'itin wala bawl kada ku fuskanci kibla in za ku yi tsuguno na bayan gida ko tsuguno na bawani an fahimta sai suka ce wannan mu ya shafa banda annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka da aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo a hadisin ibn umar ya hau kan soro hafsa sai ya ganshi yana fuskantar baitul maqdis ya juya mai qibla baya ibn umar ya ɗauka daga wannan kan cewa idan a cikin gida ne babu laifi sai su shaukani suka ce su ba su yarda da wannan ba suka ce fi'luhu la yu'aridu qawlahu al-khas bina suka ce wannan maganar ai mu ta shafa annabi sallallahu alaihi wasallam baya cikin wannan umarnin wataƙila wannan ka'idar kake ne haka wata faɗe ta jama'a ni ban taɓa ganin ta da wannan ba kuma ita ma shokani ba a sallama masa ba hmm? ba a sallama mu shokani ba malam marwa akan wannan ka'idar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi umarni a zahir shi ma yana cikin wannan umarnin shi yasa idan aka ga ya aikata wani abu saɓanin wannan umarnin sai a amfani da wannan aikin nasa a ce wannan ya nuna kan cewa wancan hannun da ya yi ba na haramci ba ne na karhanci ne domin aikin da ya yi bayanin halarci a cikin wani hali wannan shi ne abinda malamai suka yi amma abinda su shaukani suke yi <clears throat> abinda wannan ka'ida da shaukani yake ambatanta tana nan a cikin za su ta ganinta a cikin nailul alfa in kuna karanta shi kuma ya ambace ta a cikin irshadul fuhul ba ka'ida ba ce wadda take musallama a wajen malaman usul saboda haka wanda yake sanarwa shi ai abinda yake faɗan ka'idar mai ilan mai sanar da hukunci baya shiga cikin umum baya shiga cikin wanda da hukuncin ya shafa ga baki daya ko da lafazin am ne in yace kada ku kaza to ku kenan ban da shi wanda yake sanarwa wanda yake wannan sabanin zahir ne musamman babban dalili akan wannan shine yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya umarce su da aiki suka ga yayi saɓanin wannan sai su ɗauka kan cewar wannan ya nuna akwai halin da wannan aikin yake tashi daga hani ya zuwa ga halacci wannan shi ne asali saboda haka dai muna bin sa bashi a kawo ko kai ne ka rubuta ne warwa فيني إيه، ما وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك خير الدعاء وخير المساله وخير الصلاه وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياه وخير الممات والحسنات ونسألك الدرجات العلى من الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين